a ah, masu kallon mu barka murar haka a ah, na san duk mai bibiya wannan kafa ta mai biri da tv ba zai kila manci wannan huska ba wanda mako biyu na wuce mun kawo muku wani bidiyo nata akan wani abu da ta ce wani ya mata da farko za mu so mu fara jin sunanki sariya a ah, malama sadiya a makonni ko in ce a wata uku na wuce mm. a mun hira da kiya akan wasu ayyuka na cin zarafi a rikin ce wani ya maki to da farko za mu so mu sani shi wannan menene matsayin ki gare ki matsayi ne garan wana ne a to a me kallo zai so ya san shin da gaske ne abin da kinka ce ya maki ko aka san haka gaskiya ba gaskiya ba ne saboda dai cikin hada ne mutum ya hada maka haka da zahi kai kuma ka mayan mashi shi kawai na sani amma ni ban san wata magana da an kai ba ta batanci gare shi gaskiya ban san ta ba abin da muke so mu sani shin da gaske abin da magana yaɗe da an da kinka ce ya muke shin ya muke haɗin ko kuma gaskiya a mutane da dama a waje mm. sukan kalle shi akan cewa abin da an kinka faɗi cewa kin mashi wa ya maki mm. gaskiya ne a to wani tabbaci zaki ba al'umma cewa abubuwan ba wagga magana ta kai ina ba malam nasiru hankuri akan bata suna da nan mai yayi hankuri masu kallon mu kamar da kuka sani dai a makonni biyu da sun ka wuce mun dora muku biyu wannan bayan Allah inda ta nuna cewa wani da ake kira malam nasir kunci alaramma ya yunkuri mata haɗe saboda yadda da abba ta yi ba shi yasa ya fasa mata kai kuma ya sha yankware mata waɗannan abubuwan sai dai bincike ya kai bincike an tabbatar da cewa malam nasiru din nan ana kunce yayanta ne mahaifinsu guda har ma kusan duk wasu al'amura na ta na rayuwarta shi da yan uwanta suke dauke da shi a iyaka dai a lokacin a bacin rai ne da ita take da shi ya shi yasa ta zo ta sanar da muwa irin yanayin da take ciki